دي كده سورة الأحقاف نعم بسم الله الرحمن الرحيم آمين ونبي قرآن يمري قام خيرا تنزيل الكتاب القرآن سيبا نعم.
من الله يي الله سبحانه وتعالى نعم يسير
العزيز الحكيم نبي صنع بان الحكيم نعم eh kala hada na ban wannan hakima na ban mi yar kala aso to wan to kala aso foton je tam tiba normal Mm.
le ko fa hanan garen Ko fa hanan.
ta wana la ka se kidon mun fo kun kidon ti yaji ngum ba يسير Mhm.
تو ba mi wo wing wing yaji ngum ba normal الله أكبر Mhm, ni la hakim تو
eh ma khalaqna samawat Ah, Allah subhanahu wa ta'ala lam titonda bana samawati wal arda wa ma bainahuma lahum bisanatin suka Mm.
illa bil haqq Mhm, bari mi nglanan mo ya shida تو ehe wa ajalin musamman bun faga mi aka wakati مم.
ndilo sampo sala tinga bahiti wa ajalin musamman Na'am.
musam tiraran na wa be Eh.
tum kabe تبقى Mhm.
تو walazina kafaru la amma ni min zakiban namba مم.
bami aye amma unzuru mu'riduna مم.
wa han bugu do bom ninga Na'am.
mu'riduna ya bala da ba akila ne مم.
kul ara aitum مم.
koyem kibarwa نعم Eh, tana mai nayi tana mawana ke shi wani Eh.
ara aitum koyem kibarwa Koyem kibarwa.
Eh, eh. ma tad'una min dunillahi إيه.
yam tur gumu ning zin ba Allah subhanahu wa ta'ala wa ya نعم aruni winigi ma ma za khala ko hanan min al ardi مم.
ken ko rizu تو ti aba mi hanan la min al ardi مم.
hal ba takadduma han tar fa ki fa na tar fa fa fa Eh.
ti da wannan bunna salafuna in ya kan to to na تو تو نعم يسير
hanan dun ko mi ngri be hanan dun Ai.
to to man to Kabe.
zal ba ko bala man Eh.
be كبي تو ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك إيه.
نبام ترى ولا سول بمهن ناوين في السماوات نعم يتوني بكتاب إيه.
من زين تقول ما هاي حقيق بي وانا قفهم من وتو من قبل إيه.
هذا فبرم أو أسعار من علم مهم. يرحمك الله من قبل هذا آه ولا قفو نعم.
من وتو أو أسعار نعم.
من علم ما بانغري أسعار بتنتي ولا آ- آثار علم الآثار إيه.
إيه. بندو أزوجر وين نعم.
آثار يا ولا سنران نعم wane Na wane.
ci ni ni sin da wani ba Eh.
ti bun jang ten tu jang ba Allah subhanahu wa ta'ala Allah.
fana ya la Kana ya yi. Eh.
a giba fi min ga fana fa do asare Asare.
Eh. amma sala ko amma sala yamure Lawa.
da buta asara Eh.
kili asari yan fa mi kam ya tamtiga na mbetu bi ya goto Na'am.
kitabul asali abi yusuf kitabul asali fulan ril asar Na'am.
wala istawar ga bramba Eh.
na ga kun watni yala ne ya sanar ramba Na'am.
Mhm.
تو
tilhana ndi kabuto lasa mbali le angale wale sana ram ya suma ya suma Mhm.
wale ibni am bala ya tada imam suyuti hon wane Eh.
nam ba kitab al wonno wa e durman suru wa Durman e wa na asani ram dum ti asara fi min ilmin wa Eh.
ya ilmu ramle الله اكبر eh ilmu Sure.
ramle ilmu al khat Eh.
ay na wana asani ram ba woto yemi ma sala sana yitide Mhm.
aw asara fi min ilmin نعم wato in kuntum sadiqina sami kam tiya sida dalil ka be siba yumur aga haram we ne ay da bai de ba siba yumur ka mi حبيبا يمر amana adalla isa menen ngan sem Eh.
man ya do ne de tur min dun la sem kan wende bon tu da sababi man Eh.
aya bum wato ne Naam.
e les te gibu da wafana to na shafo bu la Mm-mm.
har abada ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim Eh.
awatu na yamle bi kwa ndu ba me Eh.
o ngun ka bu mi bi fo bona اي o ida ko sira nas Naam.
santi adam bi isa la dara ka anu lum adam na yabi nan tawa ka anu bi ibadatihim ka bi kan ta adama na ilan bati ayye Mm.
mun kan ga tan ba banga ti كميتي ah wa idza tulla alaihim ayatuna san kan Allah subhanahu wa ta'ala ayyan wani diba Eh.
bainat ayati yabin sar Mm.
alladhina kafaru lil haqq Na'am.
ibn amid da alqur'ana lamma ja'ahum eh shida hon wati farhan tin ma tutuwa Eh.
watan ko ngi ilan bati haza shikura Sihirun.
eh ci Oh.
prime ya mubina men To.
ti men men ga yani makan ku Ma ngaya kan ku.
la tawhid han ba ti mubina Mm.
اي an yau kuna tarawo نعم diban bo sannawa manam tiya ayi tiya da sun balam mam san waran dole wen kai wannan kai ne kuli yere fini tara to hammi kam tiya mata kan dole wen ya Eh.
wala tam li kuna li minan lai sai an Mm.
amma an dole wen nan girin bi da yan bakin bar mam ti mashi kan sababa gi mam Mhm. wala tam li kuna li minan lai sai an الله اكبر huwa a'lam wannan mi yame اي bima to fi'iluna fihi yan bi yan nisba on to eh yan mani yan nisa balla nan mo Eh.
to fi'iluna fihi Allahu akbar kafa bihi shahidan bayni wa bainakum nam yakasitu Na'am.
nam shi da mai shi kafa tin Mhm.
Mhm.
to
ah wa huwa al-ghafurur rahim na'am wannan ya ya nin ban zata ri yan kan kan je so fa wani da wannan bil sayya eh je se kifa nam gamla kan gomna eh mu wata wani ba su wa huwa al-ghafurur rahim eh dokan ba sai dire leka Allahu akbar san da yalla wala mu'min nam gamla bra La gwam.
ila fa je tiya mon Eh.
kifa nam goma to kan ba su ghafurur rahim Bismillahirrahmanirrahim.
dokan Allahu akbar ma fa wani da tan wannan bil sayya lama to kan ta zimin ga ton batin yesida Mhm.
to ili abin bondo ban ti da lana more na'am in bon ti na man ti hiri yuya Mhm.
abu la ghafurur rahim Allahu akbar Kul.
Mm.
yelo ti ma kuntu bid'an eh, min ar-rusul Mm-mm.
man pa premier Na'am.
tien tu ma poray bid'an wa ka tan pa shi gala wot Eh.
man pa premier na'am tien tu ma poran nan wai Aha.
aye tien tu ma shin wando Ya shida.
eh nay te tan faham moro Eh.
alhamdulillah bid'an wa Na'am.
ita ba ki pal Mm.
eh man ba tien tu palo Aye.
ma kuntu bid'an to min ar-rusul ba tien tu pal tien tu ma poray Mm-mm.
Mhm.
Allahu akbar fama arni ma yufalu bi wala bikum na'am in yamman fami wannan ma'ana ma Mm.
wala bikum fami bumuni wannan ma'ana yamba Mm.
in adabi ma fa bumuni illa ma yuha ilayya na'am ya allah subhanahu wa ta'ala hin yele Eh, Allahu Akbar.
la fa wa ma ana Eh.
illa nazirun mubin Allahu yakubu da Mm.
a mubin lil ayatan wa ma arni ma yufalu bi Ni- wala bikum Eh.
Mhm.
to Ah, lile akwan kwayam hande nyam tilo yinda Na'am.
wa ma arri ma fami wa kanwa eh wani wani tawandi kana kin nan ning fa Eh.
a to yin fa on to han dikti ya rasul bala rasul lahum gumdo eh sallallahu alaihi wasallam den wala na'am eh eh. ti ya rasul min ga tawadu agwa mala boto Eh.
wina ta to mun mun ninga mala boto To.
dar fa to bebi yemul mazigo Na'am.
eh eh. allah subhanahu wa ta'ala hanno ngon to yidi boto Ya wato.
ni jidi rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu ya fo ay Na'am.
o ban to gonno yundi min to to gon yidi to han nam ko hadi nam ya sahiya Mm.
ya yundi bonti abdullah abdullah ninge Allahu akbar لكن يجي فعلا تقول من يوم محمد نعم.
صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم وسلم. نعم.
يا باي to eh ma ba min min kono do min ayu ya Eh.
ana muhammadun Na'am.
wa ahmadu Eh.
wal mukaffi Eh.
wa bimana Eh.
riwayat sana manti wala hashid wala hakib Na'am.
wa yesida eh wa nabiyyu tauba Na'am.
wa nabiyyu rahma Rahma.
imam muslim nam riwaya nam Allahu akbar.
wa rasul min kono ba min ayu ya mun gidi sahaba Sahaba.
la yu ya ni ana wa kaliti kaliti hadina ma toy toya Na'am.
ti tonde mora imam al-jazuli wi.
mm imam al-jazuli jazuli eh da la ilaha illa da saba Eh.
ina kelen tiko be bam ko bishi la yemma Ya shida.
awo to Eh.
eh eh yu ko bishi la yemma te da biya mai yuni To.
mhm ato a lile yu ya ne wa wala mala so yu ya min wawo Wawo ame.
Eh, eh.
To.
la yu to to no na so don to yide ya Eh.
kan saba abdullah Abdullah.
Mhm.
Allahu akbar ya lile ya lampu kan eh eh yemma ma lile ya lampu allah subhanahu wa ta'ala zan tim Na'am.
eh eh ya yambalan pokda Eh.
ila an to pupu se kan to tawama ali ma yufalu bi wala bikum wẽnnaam datɩ tɩ yɩɩdɛ Mm. to yaa woto Allahu mini ka sẽn pa kell bãngr fo yɩ bãmb menga nenga Ah. Fakele.
wa ma adima yufalu bi wala bi Allahu akbar.
a masala pʋgẽ yembr la woto la yɩ akas mosã Mm.
ne annabi musa kisa wa yãmb yɩbn sʋk gese ese ned n bɩ t'a bãngr eh yida la yãw le tɩ pa zagra
yesida To.
ril wãnda wã Eh.
ya sẽn wilgi tawadu allah subhana wa taala taol mm wa ma adima yufalu bi wala bikum Naam.
Mm.
Allahu akbar amma sala ko an yembre Eh.
ya goto la san bari la te mana arri wa Na'am.
ya tafashi tafashili eh To.
mbum yala tafashi le nan to yi to to Ehe.
eh to wala lahra Eh.
eh arjina ko no banda an no sam la fa go patin sa fa tin duni kai Uh-uh.
amba wan to on tabi ba eh de wena Na'am.
marifa nam la ulum la mabah ibram nam de wena ninga de nan shiri Na'am.
ayya mo patin to lambang men wa Patin bang.
la ibn wala da ma rasul men bi tarkiye Eh.
patin bang men yesida
sayanin biwa Na'am.
anan ke koten biwa Na'am.
ayi fata tawatu da ni abi na min ba Mm.
eh ba da yi man wakat fa yil fa ala shi da bala eh fa hadam faten sayon aye to aha relate ya ta fashi da lagoto Na'am.
ah nan ke ba zin kote Eh.
rasuli lam timam pa mi ya ta fashi da mahnan to yi to to Nan to yi.
shi ta fashi nan ke arzin bala mammi Ehe.
eh To.
bugum me an Na'am.
pa mi ya ta fashi da mahnan to yi to to Ehe.
in ki sai nan ke bugum nan bi bala ho Na'am.
eh eh tun ji kala me ke arri wa ta fashi Ta fashi.
eh eh ma ya handi bangare jil fa bala Eh.
ko Allah subhanahu wa ta'ala ka girma sa kan saba min gangai mamiya eh to yi to yi ne Allahu akbar وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين Eh, shida.
بلان كتي آية رات يام يا لا سما يا Eh.
سوالي تفسير دي كوا Na'am.
يعني نحن تيجي كوا من عن عام من أملا Na'am, نحن eh, eh, shida.
تيجي بومن إن مشكلة Uh-uh.
تيجي كوا من عمان تايوان muskila do la مشكلة.
ya shida ولا ما أدري ما يفعل بي ولا بكم هم كم تياوتو Eh.
hadira misna waya soyi kalite kalite wa Na'am.
eh ti rasul men eh, mi wata anda fil janna Eh.
fulano fil janna Eh.
kala kala fil janna Ya ne to mi bi- ton kala hadis to wonte anda tan eh mubashara e hoban ya shida kawati Na'am.
to wala to hadis kan bu da fatim Na'am.
nan ki sai ya nan ce sai eh to to rasul sam ko mi mai fa'alu bi men ga Eh.
ne ko mane Wato wala ma- ji ku wato ma ne da eh ri ki da ayara rati ya san fa Allahu akbar amma hadi ga zuwa da hadis an kusa na saran Na saran. to
ya wato Allahu akbar wato kul ara'aytum in kana min indillahi sanki alqur'ana ji Allah subhanahu wa ta'ala ne eh wa kafartum bi tiyam ki isa wa sajida shahidu min bani isra'il bani isra'il da makasir da mafasit wala abdun salam nam eh Mm, ala mislihi to wato alqur'ana ba ma wala kawai tamin ya kasid na alqur'ana na fa amana ti isa bashi da alqur'ana na wasu akwai tiyam man wa min Mm.
bi ma tiyam di kabla bun salam tubu ga kisa eh Kisa.
yes kare Mm, inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin إنهم بكان لدي Eh.
يوم يوم يرمي وقال الذين كفروا كيف نما ما نما نعم.
الذين آمنوا مؤمن نما to لو كان خيرا سامكم تدين يلا سيدا Eh.
ما سبقونا إليه Mhm, yam kona dinga ton bini Mhm.
ki sa ko ko Ki sa ko ni. Eh.
dina hayal la sidfa Eh.
kana dali ngari yam ko mhm wana tale ti wo islam ya hada dubi Eh.
ban fa faham bum budo fa Eh.
ai ban watan ba san bal fa sai kuduna hada ifkun kaji ya fin ki fati
Na'am.
ya wato to ili ya adam bi mi ala hala La wato.
Mhm.
to ala wusfa fa ya wata san fa mi bum fa Eh.
ya jiri to ni fiye saba ya lasira Ya sa gari.
Eh, eh.
to min kabli kitabu musa nabi musa ga bi zinda finda imaman wa rahma Eh.
eh ya imaman ya rahma ehe
Mm, nabi musa ga fala be tay imam imama Mhm.
to wa rahma Aw.
ili imama ya kum be tarbati am fuada Eh.
ina ma yu ila al imam ehe Mhm.
yo tamagi iyo tamma wi mi yembe tawre ne tikidi yaw Eh.
e kido bonna tili ma imama Mm, lin tawre kam bi han tikidi na'am to barama wa hadha kitabu ni wa mi alqur'ana Mhm.
mutawanshi daga musaddiqun Na'am.
nawanshi daga ba ma handa gana Eh.
tawre ke linjila to on to on yito yida we aw bina lam fanyi da we ya shida aha lisana alqur'ana wa yamti lisana Eh.
arabiyan Na'am.
bal tawre tam awaya arabiyan wa Mm-mm.
Mhm.
to
wato liyin zira Ehe.
ala tunata nan buzi allazina zalamu Na'am.
wa abu ayyubus min bamdam ya shida wa busu da kiba nodo Eh.
fi da foran ko lil muhsinina man hadu Allahu akbar na allazina qalu rabbuna allah ni mi sun saka ta allah subhanahu wa ta'ala ya yimra na'am su mastaka mun ti tiraka ehe
ala khawfun alaihim wa lahum yahzanun wa lahum karamti lobo lili aya da killan tika ya wuzo Eh.
din kiti hadith ni ga ta ba su kula sallallahu alaihi wasallam kul amantu billahi eh wastaqim mustaqim sun mustaqim Allahu akbar to labe ta hadith kan akilin nika dina ji fatin bumba Fati Allahu akbar ai wan hadith wai bula funa wannan tafaki eh tabace ka ai man bane bun kan tabe amantu billahi tauhid gil Eh.
fatin sun mustaqim Eh.
shiri ma bane bun bake be Bake be.
ai Eh.
wa balik suma balla banya Allahu akbar dilin ya balla ayar innal ladzina qalu rabbuna la summa istaqamu kari ka gil fiyam Eh.
wala khawfun alaihim wala hum yahzanun na'am أولئك أصحاب الجنة نعم.
بمر الجنة مهم. to خالدين فيها نندم أرجنا فوق إيه.
جزاء بما كانوا يعملون نعم.
كما يقول الله تعالى ووصينا الإنسان تنسى على آدم بيغا بوالديه إيه.
إحسانا نعم.
مهم. تمن غدو غدا eh تبنا لي وانقوان غدا همان همان سنبي فجيس aha لبدا حملت أمه eh Eh, waya mjiri si kama hati amwa yani hadi ramba Eh.
Eh, wala wala wala baba haki toron toron yi bila sule Wani disi gida.
kubona aba abon a um ummaka eh ummaka Ummaka.
ummaka fa wata hanorata Hannun rata.
toron yi ba sama hati eh To.
to abaka Aw.
il kai tun yam to biyete boye bi walidayhi Eh.
bi sana Eh.
liban la yaron ba hanin kiyama Ba hanin to.
eh la To.
sana ko yanga go aw afani eh hamalatu ummuhu Ehe.
e wato en ges e mama Eh.
sifo Na'am.
ya arbi ga ta'abu to ges To.
hamalatu ummuhu Ehe.
kurhan Na'am.
Ehe. wa wada'atuhu Ehe.
kurhan Qur'an.
Mhm.
To.
na ga siri fayin ana gilsa wala tafsir fa Eh.
ala tasara hasoma Soma.
kan Mhm.
ni ga mili wala bangani wannan lokun yamba Eh.
in ke da kila fatin ko ambe ni hamalatu ummuhu kurhan wala ko ali kala Ehe.
kurhan wa yabinu Ya boy.
kurhan sin ya wiwo gore Mhm.
ehe bi fo la yel kiyams Na'am.
matin kira kurhan wa ko Mhm.
ehe yam wanan fo ali kare Mhm.
yel kiyams han be bela ya toto ya toto ya toto Na'am.
fara min ala hala le wa toto li li wakati Mhm.
Mhm, yela kurhan wa handata To.
Ah, kurhan Ehe.
yel kiyams sa ba wakati Ehe.
da handata Bon.
wada rugma mi ya sa Ehe.
mi ya kurhan Qur'an. Mhm.
wa hamluhu To.
wa fisaluhu lam hanan jiri wala ko wa fisaluhu anam ni man nan to on to yi da suku be ne Mm.
yal ko wato to da zini be fatan kon tan sawo Mhm.
be wana Na'am. Masha Allah. Maulana.
ah akati moraki Na'am.
na Ah, hadisi wato wani.
Mm.
Yimbirin mana mawa ya da wasa amari.
aha wala bi ngam man ma wa ya ko wasa amba Eh.
a gili ga pora ah gili ngam man ma wa wasa amba Eh.
ah bondo eh hadisa bon pare ngam man la hadisa han yi tede Mhm.
ah hakki yi da la bi
Mm.
eh la pare ngam man ga To.
Aha, hakkin yiida Ehe.
aha yani somti fo man intima Ehe.
on togon togon yiide Naam.
la handata Mhm.
ehe la paringre balanki to miyeti paringra Naam.
e fo to eme zade bumbu Mhm.
ndatna n mana fo wakati ba Mhm.
bien wena Naam.
ti miki Mhm.
ti ler kanga Mhm.
bawa handat ntal buka raab nan boy Bumba tulson.
e tulsum Mhm.
mun ga yiida boy Mawa.
yiida maw To.
eh riti ga ko migda ma hade yida tudo ma to wani ya som to bo eh bo bane eh dilo wakati dan bi sra nyinga Naam.
eh ril ki dameti umma ka umma ka nora taba Eh.
ya ihtimam ya yella Eh.
ni mi ki fa tiam To.
na pare ngama na yaw na ma Eh.
we ngala ban gombe Allahu Akbar. Eh. Alhamdulillah.
ah ni ma halabi ne Naam.
eh wa wa qur'an Naam.
wa wa da'aduhu Mhm.
roma mi yewoto wa hamdo fi salu salasu na saharan Mhm.
kiu pista yani ko ali kada Mm.
ane bi majidi la kiu pista Allahu Akbar. To.
Ah, yima hati moy magus ana an goma zugo yam fa na mi Eh.
fa som ti bi yeme to to yire Ehe.
eh dat kan sa hanga na kai Hanga na kiu gai.
pista to san ki nyak ko ka kiu ga waya Naam.
kiu kelle kiu wona Allahu Akbar.
pisi la yem Eh.
ne dil pisi la yem la la bi fa som ti bi ga Eh.
yemi man to to zugo Zube.
ah To.
Allah subhanahu wa ta'ala ngana gazininga Mhm.
bil had to yawa ne hik maramba avora tarama namba Eh.
ya tutu wa hamdu wa fi saluhu Naam.
salasuna sahran Aha.
hatta iza balaga asudda Mhm.
hadi bi ga yuta ta to ta asudda wa Naam.
muhim wa yo wa balaga 40 sana Eh.
sai da ta ayu tisna sa Ehe.
shukrani hum debe ya Eh.
iza balaga asudda huwa ya Eh.
ya yila balaga 40 sana wa bi To.
bi asudda huwa ya tuure ki balaga 40 sana wa mi ya tuure Mimi ya ture.
eh yemu ndi kanda dige to Mhm. Kola.
Naam.
Man rabbi musaba wani auzini.
Mhm.
Aha, lili fikanga.
Naam.
Nti imam ayara bi yatiya sai na buwa kare zugu.
Eh.
La shigi.
To.
Sai ne buwa kare yami ne kan mando ta Allah subhanahu wa ta'ala.
Ehe.
Ehe.
Mhm.
Wato saban wende.
Mm.
Auzini an askula ne ma daga komtoro Eh.
suima.
Naam.
Ehe. Kurahma.
Ehe.
Tumpuur barka.
Ehe.
Ni ma takallati an amta alayya.
Eh, naam.
Ehe.
To.
paam tɩ fõn tũngẽ na bala tũudmã meng pa fo meng raodo Mm-mm.
rĩng la fo menga bõo wẽnnaam tɩ wẽnnaam meng kõ fo kuraas Eh.
pa wẽn tũ wa sẽn dat Allahu Akbar.
pʋʋs fo wẽnnaam barka Eh.
wala walida lam dogdba Eh, wan sida.
amala lam tʋm soolihan Naam.
tar daabo Mhm.
wa wẽnnaam dat waslihli Eh.
y zura tɩ manegem koamba Au.
manegem koamba rɩl woto a sã mikame tɩ ayra na n kãnega la wama yeela Naam.
ya sɩdna bubakar zuga Ehe.
ah, kaanem keled n wa ne sɩdna bubakar yala Eh.
wala wali wala han gom walidayya Na'am.
wa ah, wali walidayya min Wali wana walidayya.
Eh, eh.
To.
wa wa ala walidayya afwan wa ala walidayya wa ya Na'am.
wani abu da bai ba Mhm.
ya muhimmi tarihi ya tuto To.
sine bu kar da ba Mhm.
wana amala salihan tardahu ya jit wala tuwa ba ya muhimmi tan ya kai Eh.
ya bari ya mun to ala ka tan sa Yesida. Oh, amen.
to wasilihi li Na'am.
fi zurriyati am je sine bu kar kwa mu Mhm.
wala yam ni wala sine sine bu kar kwa mu ni ban siti aselle Eh.
nen dine ya muhimmi Na'am.
ba yam zan tan kondo ban taruna To.
ni wani wa Allahu Akbar.
Mhm. ya wato Naam.
وازله لي في ذريتي إني تبت إليك نعم.
وإني من المسلمين الله أكبر.
سبحانه وتعالى تنسان كيسا إيه.
أولئك الذين تقبلوا ونعم لي قبل نتقبل عنهم نعم.
أحسن ما عملوا Mm.
tonli yawa tum sõmsa wana tajawazu an saya ayatin wa tum moise ton yafa Mm.
fi ashabil janna Na'am.
wa maram bambi arzine Allahu Akbar.
Ah, wa ada shirki allah subhanahu wa ta'ala alkawda sam alqawmi bayyikde To.
allazi kanu yuaduna Eh.
allazi kanu kawdingne ba Yeah.
wallazi qala liwalidayhi la amanni fi yadi walidayhi Mm.
kana mahalayyin Eh.
Mhm. bala sa'an nan kenan gir sababu nuzul da mangwam da Ehe.
wa wasana al insan bi walidayhi ihsanan hamalat wa ummuhu wa ta'allum ma'ana Ehe.
lam tasini gubo kar jula han shi kam fiya Ehe.
den wana Na'am.
Mhm.
To.
to wallazi qala li walidayhi qufil lakum ma wa yashiga arziku Na'am.
wa bani ma hatu riwayam tan ayati ya bondo ti ya biga yamrin boti abdurrahman Eh.
shine gubo kar biga Na'am.
eh i- i- wa takkan taksa ba dina wayan farat na sakai Farat na yesu sakai.
kyan saba Ehe.
wonti abdurrahman To.
ima ala mun nan yati wallazi qala li walidayhi Eh.
ni mi yala ragar bayi ba Eh.
kufil lakuma To.
wato shine bukar muhammad Ehe.
eh yama kufil lakuma ata idani yan pulum dama Eh.
to larin be eh, eh, an ukhraja To.
larin be tumna yawa yikma Mhm.
wonti lahare Eh.
ne branki yum ha bato le yik wa kan khalatul qurun Eh.
min kabli To.
wo huma tu ragar bayi ba shine bukar maha Eh.
ni afaka ayani abdurrahman mawa Ehe.
muhma yastahi sanillah To.
yawa mohro wende mohro wende mohro wende wanda kando biga Allahu Akbar.
eh nyaba na wende yastahi sanillah Ehe.
ne biga han farat na sakre islam Allahu Akbar.
rahman To.
waila ka kaito Mm.
Eh, amin kidina amina kan kan wanda ne da
Na'am.
wato ne amin wato inna wa'ada allahi haqq Ehe.
eh kullum ya shida allah da ya shida Mm.
Eh, inna wa'ada allahi haqqun Ehe.
fa yaqulu Ehe.
kibiga ma anne ma hadha illa asatirul awwalin ya fa Allahu yakin kibashir Mm.
eh subhana ta dake ba maramba ulaika allazina haqa alaihim alqawl Na'am.
nam nam ngahna ndi bramba gwa mila wuto To.
eh bambi zina fi umamin kad khalat min qablihim Ehe.
tinda bram zina me kele kede halbaru Mhm.
asaka lahar To.
bam zina min aljinni Na'am.
wal insi Mhm.
aha innahum Na'am.
kanu khasirina Allahu ba maramba yiya bondamma la Na'am.
to wala yakni wa Mhm.
eh samani na wanto kin hadira man fa'i
To.
wallaje kala liwali da yukufin lakuma Eh.
ya dai mana daman karam aya da wato fasiri da Eh.
ya abdurrahman Eh.
eh jigo kaza kaza ni mik ma sai na banda ah, sai da aisha biya buru man wom Eh, wom.
da ban ligi ti kaza ya shi aya kan ba shi ton zakam da Na.
eh bal eh yau na aisha mabi wa Eh.
abdurrahman wa Yes, yes.
ya zaba ya ban yakan masala ma ayaran ti ya abdurrahman Eh.
eh una ya zace lalle kine lo ya teji bi lo ya aya kan ba shi ton zakam Allahu Eh, Akbar.
ai kan yan shiga ya zaka da bani umayya ran mai yan sulle ko ala ala ai kan shiga
To.
Mm.
Allahu Akbar.
ril ke tamiti baba handa ngwa marata tulon ya han tulon yila ka soma Mm.
bai ta sanar ran tulon bangum na min kilgire hakika Mhm.
ngwa ba ta foya maka Allahu bien wena Mm.
eh eh To.
daga handa ndi ko to se Na'am.
bilgi tam fi abdurrahman zigo la umna aisha bila basaka Basaka.
eh eh, la umna Ai- aisha basaka Mhm.
eh yamma hanan kilam pogo amra kan teton way bawo ga ton gulse zigo eh istidra kat Ehe.
umna aisha Aisha.
ga wani gudumen so mai yawo Allahu Akbar.
eh umna aisha tara istidra kat ran Eh.
ina da gongom to bita aye kabuto Kabuto.
yawo to yawo to To.
yawo titon kelen tun nogo nogo nogo nogo wala hadi ran boto umna aisha hin kiise Eh.
eh sahaba nan gom to kiise Na'am.
wo wo me kal mogo Wo me- yam hanan tika fa Ehe.
a shekara atun yiya gam Allahu Akbar.
eh a somma meti tolom tika Na'am.
eh ta istidra kat Ehe.
eh hanan tika Na'am.
ba musa nan puye sin sayi leer kan man fa han kontma Eh.
anan ku yisi yi To.
premier Eh, umna aisha min yikri sahab sagwam Na'am.
wis ka fa tara ko hujja To.
e bara patuli yikri to kan wane Kuje.
nge Allahu Akbar.
ila na na kan kwa Eh, eh wis ka wata ne ko hujja Na'am.
eh to yikri sahab gwam da la wane be yella men nga Eh.
de wili ta sahab fa won gwam da To gwam.
zan ye Eh.
ma wuma gwam da da fa fa han gwam da men nga Eh.
bara bumma ne tenta la bumma sababu Eh.
ki bumma gwam da yawan wa manana Wow.
yawon wawa Ehe.
da hannun ka fofa bana sababa yi wa Sababa.
wa amin kilin gumgum da bana Gum da bana.
ko bana Fata ya faham.
eh ilu umuna aisha tulun wata ne ko jaran ba la Ya.
ya ko yi kirmai Wa ta hasa ko ka gwam.
ni san jika tan yi gafa na nafa soma Soma.
anen ambe Na'am.
yemmin la wotu yibe saba Eh.
bakan ninga Naam.
otunji ka gomda Eh.
la fawan ngujje Kuje.
eh bala tunji ka gomda Naam.
la wena wana bamin ra'ayi Ehe.
eh fatulon wana hujje hujje ya tore Eh, ra'ayi me Ya tore.
ya tore To.
eh bambi bi fahan ngurwa la una aisha yigiri gwamni sa Naam.
ya ta bambi yemri yemre Mhm.
to mi yigiri gwamni nga Naam.
la bam na wani asaba Eh.
wani ya bambi fahamu Bi ba ban min faham.
Eh, eh, il sɔgɔli ko fami fahamu Eh.
bɔn fami ni ninga Eh.
sami nyɛ saba ta la ko na tɔgɔ ti kira suulu mi Eh.
nga to nyɛ saba ni ŋwana na jɛ tun tum na Eh, Eh.
bala umu na ayisa fa wani rasuul di luwa No.
ban wani ban min fasu Eh, fahamu.
ti saa ba yaga wani rasuul Rasuul mi di.
mi wani Naam. To.
la hami ka tumu na ayisa mi hun wani wa ya rasuul mi grille Grille.
an pa gum mi wa saba an pa maani Eh.
umu na ayisa ni ŋwani bɔgɔ bɔni Liba hujja.
ni leba ko jɛ Allahu akbar.
ngile ko musam ti amana ta solon yiga fa nafa da som Eh.
ni ba da fason To. Allahu akbar.
eh ina wa la hakum fa kullu ma hadha illa asadul awwalin Na'am.
aha afwan wali kullin subhana ta'ala lam kinir gudo wali kullin Na'am.
adam bi sanir kan fa Eh.
darajat ko metara martabran ba Eh, shi ne.
mimma amilu ko min tumbum min Eh.
mimma To.
amilu Mm.
eh, wali yuwafiyahum Mhm. To.
a'malahum na fitne ka fa to nan mani wa hum Na'am.
la yuslamun Oh.
kulli kullin darajat Eh.
na yiti la yugo ngogo yam ti de bal Mhm.
ngir fa ne agon Ehe.
amarta Martaba.
Mhm.
To.
to wala wato na ton yam ko isa sami kan fitne kan fa ne amarta ba Eh.
mimma amilu fo min tuma la ho bin wena Mhm.
arzina no ma fo mi marta mo ala bin wena Martaba. Na'am.
eh bala mo mingo mala mo Eh.
eh wala wato sami ti ya wato ya Mhm.
Ah, wala fo ne fo ahala Ehe.
wala fo zaka sa wala fo para Na'am.
yãm fãa tɩ m sãn na n tog n tɩ ãrdẽna tɩ mik yãmb tʋʋmã Mm.
tagenda ka Yemri.
yembore bɩg ye tɩ wali kullen Eh, darajat darajat. To.
tɩ yãmb fãa yagd na n kẽ ãrdẽna Ehe.
Eh, wala yãmb wa hukum Eh.
yaa wẽn wẽna To.
yãmb wa hukum yaa wẽn wẽna Ah, rad wotone Naam.
kõn-koɛɛga tõnd yeela n bala Ehe.
tɩ bõndo ãrdẽn wã Ehe.
aye sã n dag n kẽ bala Mm.
aye ned kãn fãa yãmb tɩ yã me n na n tab n bɩ ãrdẽn yãnga bala Naam.
la vɩɩmã noomã yaool n ka yembr Ka yemri. Ehe.
wi manoma ka yima len fa yaxa adin yanga fo Adin yanga fo. Allahu akbar.
a kon fay ban lawoto La woto.
nam fi naga ta badin yanga bala fo nam paga Eh.
ti paga hun gum no so ninga Yes, ne ko ninga.
ne no wa Fa yemmole.
fa yemmole Eh.
ti sami ki to mai yida fo ara Ehe.
wala wali kullin Daraja.
darajatun mimma amil la fana di darajatun wa woto an pa mi yida Eh.
ali nen na paga batu na ta badin na sakke wo ban ha ba jire wuta fana kan ko Allah.
eh ri nan ba hamti ne ba ke ti yebe ne paga ba Eh.
la hadare Eh.
eh la tan ne ti paga ne ti ba Eh.
ko kuma to yeme yitaaba to yawa jene kan fa ko mi tum la ho ho mon ko Mhm.
den wena Naam.
eh eh ni ton ni ton kilin jaba da woto Allah.
ni na kata ban ni yanga Eh.
la wima no ma yawa kaje bala ni fani ha martaba Eh.
han jabo to bala kasala Yes, it is.
eh ولكل درجات مما عملوا أها.
وليوفيهم أعمالهم بإذن فاتهم وهم لا يسلمون To.
ويوم يورد الذين كفروا على النار eh alkiyam ya dare Naam.
yuradu allazina kafaru to nan ban kifin nan ba ala nare kuma eh kuma su gobe yani bana ki kun bala Eh.
yawan yilfi haya ta yamma ma'ani azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya To.
yam amas ay wi magil fatin dunya To.
wa yahlahatikum kabi Hum kabe.
istamta'tum biha Eh.
fal yawma Naam.
tujzauna azabal hud Oh.
eh runa yam yawde azabal hud bima kuntum tastakbiluna fil ard bi ghayril haqq Eh.
bima kuntum tafsukun yam da yam ya fasid Allahu akbar.
waskur aka wato tinyara aka a kana mabi gari an zara kawo ma hawan gusa ne ba Mm.
kabil ahkaf kinga la gunti ahkaf Taka.
Mm.
To.
ahkaf ya jam'o hikaf Eh.
Eh, yani bi tanga Bi ni ton ton yide bi tanga No.
na yire ba biyan shiri Eh.
ba ba biyan ta Shiri.
a god a he No.
to ne To.
wato rile han nan kese Eh.
a yaman shinin wa Eh.
bi tankan da wawa bi Bi da- Mhm.
To.
wato a kafin nan ba Eh.
agar halatin nuzur wa banda bugu dubi ya kusa wansin nan dogo Mhm.
bani ya dai wa min khalfihi Na'am.
ah Allah ta gudu fanan tu Mhm.
eh Allah ta gudu nabiya mai lamtira wa tunya Mhm.
illa Allah lamta Allah subhanahu wa ta'ala To.
آه، إني أخاف عليكم نعم.
غير يمزق عذاب يوم عظيم مم.
إيه، رسول الله على النوم To.
قالوا لم تجيتنا لتفلوايا مي إيه.
لتعفيك أنا لا تنفيد مستوندو إيه.
لا تنفيد مستوند أنا آلي هاتي تون بحال وبسة تودو Eh.
سامي كم تابوتا يا إيه.
سيتون بحال وبسة تودو نعم.
فاتنا بما تعيدنا وأنا هنا وين namni fo gomna saba Allahu wani Akbar.
in kunta min sadiqin eh, ili ko bangam ti ya toti mama wonfo Ah, oh.
qala li ta ya inna mal ilmu inda allah nanga wa ngai ya min bi allah subhanahu wa ta'ala ne ngai Naam.
eh mam ti akaya o uballighukum ma ursitu bihi wa nam yatum yali am bumni ballam wa ta ya Ya shida.
ne walakin arakum lamamye Naam.
yatam ti yamma yam ya qawm ya tiji haluna Mm.
eh yam pa faham Mm-mm.
Ah, to wala ma rawu nanga sir pawabi Ehe.
eh la nanga wa wa yamti ya alida eh eh wato alidan Naam.
mustaqbilan awdiyati mhm.
miyam ta sawat tinga kele so ko lima Lima.
kele zeka dum balam man Eh.
mustaqbil awdiyati To.
ati tole awdiya wa Eh.
ko le te to aye eh nan fui Eh.
ya shi wannan wo bon wal Eh, eh.
eh ya shi wannan yak ne wal To.
hada alil mum kilo na Naam.
sawat hanan ki ko ma ti shiru bon wal Mm.
eh la sona dale te bal ya fa boto de Ka boto de.
eh bal huwa Eh.
masita ajal tumbi Eh.
yamba ya hanan mun ngala hasu kon wato Allahu akbar Ehe, bala gile fan kilim pide Eh.
ile ya yi hon bala lihun Ehe, To.
yi hon fi ha azabun adi me pili ri ha bo Mm.
Mhm. ya tin kilin ya sa wala aya kan azugu Eh.
ya kiya wala kala rasul min ji hide Sallallahu adi alaihi kama ho ya so ji ti sa ha min koi Eh.
eh ni kam da zugu ni no na zugu Na.
no wenna Mm.
eh wenna man ti sai ban na bi amen da ramana ta yin don tun zugu wanda bo mana ya shida bala mim ti allah subhanahu wa ta'ala ta gel yar ramba kabe ha kawat mo den ni Ya shida.
eh to ne ban yawo tan san tesa ko miki amashi ke musiwo eh la ton mi ba ta biwa eh sa ku tamba ti fo mi ba ko mba ko on nan da burshin ba de inda bude ko bane Ni me- la dan do tum bane Allahu akbar eh fiha azabun alim Na'am.
tudammiru kulli shay Mm.
Mhm. ana han yi sa kun fa tudammiru Allahu Mm, akbar shi ba na yi sa na halka kulli shay'in Eh.
bi amri rabbi hasuna ta'ala an sha'ala Na'am.
kai aman goto Mm.
in fa ba ko to fi bi wala yura Mhm.
illa masakinuhum Allahu akbar.
il kan mi akida yam gomni da ko yam yidum da sala Eh.
e fa kullu buda fa Mhm.
ya kulli ya kule eh eh To.
fa kullu buda fa ya samil am samil eh to Mhm. wala ka bi mana la kulli mala kule Mhm.
To.
to dan mina kullu sayyin Kullu shay'in.
ko bana rika gil fa Eh.
ila yura ya kulli kai eh aha mala ne ko kule mi bi fa sai buda fa shi tun in shi da ma be wannan Ah, ah.
bala ya har kada mi ya sai o eh ni da ki fa na eh ya sai fa mi ya ya mi ya sai yana o yace na kuma nito damiro kulle sai inwa ko yama lebe mun ko ti kulle bari Kadi.
ke babra fayti ba fa Eh.
yi min wo Eh.
tawran to wanye ti moyi fa asba ko la yura eh illa masakin ko ti masakin min ko bakin ko to ban eh mala eh shida ile sai go to kulle bari ke ile ya ton bala min ke mariyala Eh.
ni yedini ko men yora jam le o me batiya kulle rika kulle Ali da kamar ka ko kaza.
ne Eh, To.
to kazalika ne gidi kamar mujrimina Allahu akbar.
ne wani da yawa da yawa to wala kad makanna hum fi ma in makanna kum tan ko ma ton ni nga Mhm.
fi yamba makram yamba ki da rasula yamba ran to kan sa Allahu akbar.
ina kanna kum fi Eh, ah ila ma min to bi amda ta ki sala ma mun gidi pin nam ton wa Na'am.
ban ton ko ton me zaga ne sana ma Mhm.
mun nuna ton to bai la ton ton me Ai.
ba ba wannan sana Mhm.
eh fanya To.
muhammad noga yikin ke internet ko maane Eh.
eh internet ko before la youtube la men ke mark ko ene Eh.
mark e bondo al muthaf al misri Eh.
eh al muthaf Eh.
al misri Misri.
eh wato muthaf Eh.
ya histoire ji eh, eh.
eh jambe ke youtube wan ke je pin namba Eh.
ke ne ya totole je tu na lune Allahu akbar.
ni da bati wa Mm.
e finna ba kobla kunninga Ehe.
e tonno ne runa wa Tanadade.
e ton pe bu munninga Naam.
ya fa birgir balla won balla e Eh, finna si ya gondo Allahu akbar.
ha hal ba wato ba hanki bana nya ya muda habran ba hanki bana nya ya kwai finna na wala fi awon nan wakati ran ya fi awon me nga ya tutu la ya tutu hangi han ya fa Eh.
e la bu ri wakati na namsa Ehe.
shi haram ma ya sanam bu ya hakka nan duna Ehe.
ta sanam shi asa kitan Ndiye.
ndiya To.
ti pere dan ni zara na wa min handa to yin shi min ana kawo baya Mumbe ne.
Mumbe.
Songa ne.
Eh, bo bane.
Yes, she does.
rikitame fafate taɓe lakati makannahum pinna matan kombla ton sikanta digri ninga Naam.
fima in makannakum fi Mm.
yamduno dun yabarno kan Yes, she does.
wa ja'alna lahum sam'a Naam.
tun qabla sam'an wa absara Mhm.
wa af'ida Mhm.
fama aghna anhum sam'uhum la tuba patalla nafi Mm-mm.
ya duni bufi wala talikira Yes.
wala absaru Mm.
فلا أفئدته تو.
يسين صمتنا في الله الله إن كان يجي هبالا في سبيل آيات الله مم.
وما على نينا به الله.
وهك به ما كانوا به يستهزئون الله.
ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات بنسى لعلهم نعم.
يرجعون إذا سبب تسنى فهم مم.
فلولا نسألهم الذين آه تو ولا- فلولا نسألهم الذين اتخذوا من دون الله قر- آه، قربانا نعم.
آلهة بل ضلوا عنهم Mm. wato bam ni ndik ndik ni jeng ba allah subhanahu wa ta'ala man qurbanan aliha Eh.
wato ya boyti bam ndik bam ta qurbanan aliha ba song bam Masong bamba.
to ko saya Eh.
nan ma mi wawa ya sama to ko mi kai jirgin ya tabaji kai Eh. Mana bantu.
la wanda ay ya gawo ba tiki wa tankin nan har Hmm?
To.
Allah la nasaruhum alladhina takhazu min dunillah Eh.
Mm.
Allahu.
wato qurban aliha ba ba tin son fui Hmm.
mo le dalu anu ba mi ngaba na halakra ko bila Yeah.
Eh, wa zalika iskum yazir bi yalwa ma kanu yaftaluna Allahu akbar.
Mm.
To.
wa isarafna ilayka nafaran Eh.
min al-jinn Naam.
yastabi'una al-qur'an Mm.
an huwa bil malak bando jinna ba ilayka nafaran min al-jinn Na'am.
tabi'u kila al-qur'ana Eh.
ayati amdi bahadina ma ma to andi istu adam am bibe ya wok woka Eh.
amla bul mas'ul riwaya wa to on to on yir sahihin Eh.
Mm. walama hadaru wa to on tawakalu Eh.
an situ pi To.
arinya wa yagwa Eh.
ehe mbum rasul karan Naam.
ehe wato batnan na halbi ko da watan na Eh.
ko do an shi tu fala ma kudiya Naam.
wallahi mun sawa ma halabu mi da eh Eh.
ginin nasibi nasibi jin nan ba Eh.
wato kudiya To.
wato wasu amma wallahi ila qaumihim Mhm.
mun jiren to on to warbe ya to to ya to Eh.
da saman digun ta hadiran ba Naam.
na ko wa model model hal ko premier ila ga shi ngare sunatul jinna hango me Naam.
a setan yi sai zamu wato sai an gina tiya hakika Eh.
dobra tarafan duniya Tarafan.
eh to zan to mi da sulu yi saba ya tore Ya tore.
ana abla kun masul me hungum da saba Mm.
wanda ta abla kai Kai yi muri.
Eh.
To.
ko hadi ramba wata men wenta ba Eh.
la fayi waki ramba fayi Eh.
ya muri.
Bayi muri. To.
ya wato ah wala makuri wala ila ko munzirina Naam.
ko nu ya ko mana Mhm.
ah inna inna tanu ma kitaban Eh.
munzira min ba'di Musa Naam.
musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haq Mhm.
wa ila tariqin mustaqim Allahu anna Akbar.
shidadin kan ya ko mana Eh.
ajibu sakida ya Allah Mhm.
aminu bi shidai al-qur'ani kan huma saba Naam.
isaman boto Eh.
san kila ko ma ko ayilam tun na milam tisan sakke Eh.
ya fir lakum nam nan ya fi la min Eh.
dhunubikum Eh.
yamma jinnam yirbi re ndamani To.
da lebe yaw yamba Eh.
afwan wo yigirkum da lebe ngon yamba Eh.
na azabin alim Allahu na akbar.
azabin alim la amma goma ko yi wonna ma yi la mi to malam yi ibnini kam kasaka da iya da wonna gomda Eh.
falaysa bi mujizil apatem pon wenla Mm-mm.
falaysa bi mujizil fil ard To.
Mhm. wato laysa lahu min duni awliya bar sin hanan to lalami ulaika fi dalalin mubin Mm.
ya wada awalam yara ban fanya arbi an fanya tin Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqa as-samawati wal arda Naam.
nan kala tenga walam ya'ya bi halqihi nabi kanum pati pakum be mi wona tombe be dam Mhm.
walam ya'ya Na.
bi halqihi nabi No.
kari de ese nabi man wo tom pakum mam nan ra Eh.
abatoi Eh.
alani uri yar mauta Eh.
me abaten ku yamle ban yobula Na.
bala innahu ala kulli shay'in qadir Yes, yes.
kun guda fatin Allahu akbar.
aljam ya dadwa yawma Eh.
yu'radu allazina kafaru ala nar Eh.
ibn namba bana shi kalon su kubu man gese farat wanda Eh.
tata yam shi Eh.
yu'radu allazina kafaru ala nar Eh.
laza hadha bil haqq To.
shi kibna man gese yam da yati kuma basida ya Eh.
gese fa yila hanto ne sida ya shi basida fa nan to gese Eh.
laza hadha bil haqq To.
qalitu wa yu yashid Yes.
bala wa mu'min no wen ti Eh.
ya bina Yes.
eh warabina Alwa.
qala sunna talit ayyam fa tazi jangal mu'min dan ta yashid Eh.
ayya yam da ki da so man ta mi fa zukul azaba Eh.
yam yan tulon fahma hakika bana Allahu bima kuntum takfuruna Mm.
falam da ki da mi bashi To.
hay to to ki da ila fasbir Eh.
da wato ah, afwan wato to ki he bane wato fo man su fo man su guri Eh.
sawa'un To.
eh fo wa zu manda Mhm.
bi fo la nabiyama Eh.
fasbir man su guri kama sabara ulul asam Aw.
wala gondo eh ulul asam nan ba Eh.
hanyi shuguddan ba kalmam da yeliyan ba Eh.
ulul asam ulul asam min rusula Na'am.
to ya bambo bunu Naam.
ha ulul asam nan ba ya bambo bunu eh apa wa hadisi Eh.
ya moyem gwam To.
eh ya moyem gwam do kinne biyam na ma po kan Eh.
ya kar sanna ti bam ya ulul asam na bala ka Ajin nan ba.
eh, la ka fa wa hadisi rasul min yele Eh.
ti ulul asma Eh.
ya nabi nuhu ya Eh.
nabi kaza nabi Eh.
musa nabi Eh.
isa wa ton ha bam min Eh.
ga bambo bunu Eh.
aka fi hadisi Kabe.
eh ya moyem gwam Eh.
rila ha Allah wa in shi ma hatta ba moyem gwam Na'am.
eh handar ra'ayi ko mutum ki sabri Ke sauri.
eh la sai rasul ko batun ki ra'ayi Allahu akbar.
Eh, kama sabara ulul asm min ar-rusul Ah.
eh il min ar-rusul sana man min wati ya hangi ha Na'am.
eh min an yiten to muwa brata ilam ti biya duma hawa Eh.
yewena Yes, you do.
eh ti mino de yiwo Eh.
la mino sana man ti ya min bayaniya ti ulul asma bambala tin tumba To.
man sugri wala ulul asma na mahman sugri hiya tin tumba Ya sai to.
eh To.
in ti da ti fa'ida Na'am.
eh wala tasajil Eh.
umra bawon ya ti wala wena a a fa na wayo Yes, you do.
na mamina ya ka annu bi yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahari Na'am.
masiba ha shiba la bamna jeda miti dunu wa fuime gid fa yum hawa ya wuto yangwala Allah.
e ya wala le yangwala Eh.
min harin bala ya hon To.
eh go man ta hala wuto alquran Eh.
bali wala kula handar go ma ya wana harbe le ko amul fashi Fashi.
bismillahir rahmanir rahim Na'am.
ah suratul muhammad sallallahu alaihi wa Sallallahu alaihi sallam wa sallam.
allazina kafaru Na'am.
nini sin ki so Allah subhanahu wa ta'ala in gira ne ban sabilillah Mhm.
wa maram tuma halaka adalla a'malu To.
minam sab tuma Mhm.
والذين امنوا لا اما حسد وعملوا سوالتم توم سمسا Mhm.
وامنوا بما نزل Mhm.
إيه، على محمد نعم.
الا شيء قوم وشيكم كون رسول صلى الله عليه واله وسلم إيه.
هو الحق من ربه To.
يمل شيدا Ya shida.
نمي سي شيدا رسول نين ما إيه.
اي كفر عنهم سيئا ونم يا فم ذنوب إيه.
واصلها نعم.
بالهم ونم من قبل على حد بين To.
بالا ليك دوين Eh.
alhaala Alhaala.
Mhm. la tun yam ki baal min asal ya suuri Mm.
bien wena To.
Mhm. baal Ehe.
ya suuri Suuri.
Mm.
To.
ya wato ne la baale Eh.
adik da haale To.
gile yala yam hadihi do evening eh, mamma ti wan Na'am.
eh kullu amrin zi balin Balin.
la yubda'u bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa akta Eh.
fa huwa tashida Na'am.
Ehe.
To.
ya wato ne hadida baki famu Allahu akbar.
wazla balin Eh.
ذلك بأن الذين كفروا نعم.
نمسي يا كيف النبا تبم بوا الباطلة آه، سامن بيتي يا غير.
نعم.
و- وآمنوا بما أنزل على محمد إيه.
إيه. تقول لهم رسول يورا هو بين وتعالى القرآن ويسيسا الناس إيه، إيه.
محمد محمد وتوني تو.
يسيسا الناس.
الناس To.
تبي قول بعد والذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس إيه.
أمثالهم تو.
نعم كانوا يلبون وتو إيه.
نعم بابا نفهم Eh.
فإذا لقيتم فإذا رأيتم الذين كفروا نعم.
يم تشاكي في النمبر إيه.
فدرب الركاب To.
فدرب الركاب إيه.
للي توكيد ما هو بيوم ليس بتوكيد Bon, توكيد.
فلا نموريا نعم.
وفايت يم تشاكي في النمبر بي كاب بي ماني بي كاب بلوي Kya bibulwe.
آه آه. فلا هي بدي حسا قالوا إيه.
إيه هنا يا وا ون نبكي إيه لو تروح يم تشاكي في النمبر إيه.
بيولي كيف Bibulwe ke.
فدرب الركاب eh ba bai da ke yubile ah ya yubile ke eh
Na'am.
idan da kiti mallaka na kafiru fa darbar rika eh hada iza afhantum Na'am.
aha yam sa an yongu ba afhantum Na'am.
yam ha an yongu ba yani ki ba hantum ta digri ni to kan ce ha Ha.
kila nan yiti sing ta ta ta Na'am.
yam ne ti ta ta ta ta handa na fi da dik zo ya sing zo ya eh fa sadul wa sa fi ya sing yo da man wani wani Eh, nyogoda.
eh To.
fa sadul wa sa Eh.
bi istemti tasoma yele bada fasatu wasak Ehe.
o sa sing soy fa Eh.
fasatu wasak To.
sebeti man soma To ya.
ya ya biya mo sa Eh.
wannan bar da yella yi to yi to yi to la wa nyo dan shi bada Na'am.
eh la abbas ne ne ne shi ba wa wa le ba to to Ehe.
fatim hadina malam ne ya to to Allahu akbar.
fasatu wasak To.
fa imma mannan ba'du Na'am.
imma fida'an To.
yayi bayyana hanyo sheba imma mannan ba'du eh wa imma fida To.
eh jantu man man nan nema eh Eh.
wala ambasa Eh.
ba'du wa imma Eh.
fida'an To.
hatta yawtu bi wala ambasa Mm.
bar da yammi yi to to mana Eh.
ila mata haya han kada digir woto Eh.
ba ya wala kene bar kina kai Oh.
mhm To.
anka anka mi kam ti ligir kabe Ligir kabe.
aya buwa ko mi hinda mi bumbun ninga mi kam ti wala dugutum la wala tara Na'am.
aya buwa ke madina mun ne ba fo ni tu Dugutum la.
eh fo mi bumbun ti ten na Na'am.
mhm To.
an wuni ne ba ma ja wala lir sana wala miya gole sogo Mm.
eh gole sogo la bonto kiti bam karam pa ma Karam wuni gole kam, sogo to.
amma ha faham bala Eh.
buhlo aw ni ko bande Bon.
ilimu ni kam kila sallallahu alaihi wa alihi wasallam takadduma takattulo sidi ko bande ya ko ya ji ko Allahu akbar.
ni ko bande Mhm.
ni halbaruna Mhm.
anda to kan di wala rasul na chenra Na'am.
yam chen papa ko rum bat la la la aye wala yam zamanu to papa ko ren Mhm.
aye mo da bashira saare to wala rasul fan go to no ya e wato tanon mo wala gudu luna zamana Na'am.
samam ti zaman da sun getta men
To.
ni fo da wala sun Eh.
eh le ban wo wo gomna le ban wasul Wa sul.
eh wala sul wala ligla ma ke ben ka sule sule ma da ma na ligla ba fa bane to wala ligla ma sul Eh.
to da sul je to ban boyne ban me sai ban mi sai To.
ah ah o blob de ni ban je don ban sen pa ligla ba Eh.
ya mu bu la ma to yella ya ba njabe tawra yam mi ngama ni amri le Na'am.
le le mi je to boyne kiyangana ma ki angram ba yel ma eh yam han pa ki ngin mi ta wa yam ji ni Na'am.
mo to ba ngai na ma to to Eh.
tari ko ban boyne ban tarban Bam sa yɛ ninsẽ maan wã ibo man Allahu Akbar.
bam sa tɩ sã n maan woto Naam.
a yãmb mikame tɩ lebda Lebda tam.
had yãmb meng fasam yãmb meng maande Eh.
had bõe zẽm sã me bãngr me kẽe Wa kẽer.
la na n kell sũr ne yãmb dilla Naam.
nebã basda yãmb poore eh eh kaje nebã basda yãmb poore Allahu akbar Ahã, tɩ ringa yaa woto sã n maan bɩ modba lob dɩ dɩb sẽn gesd n sula zẽmsa Naam.
bõe la b maan tɩ b yella rɛb rall yẽla bõnd wa ima fida Eh.
yaoobã sã ya kalide kalide yãmb woto Allahu akbar hata tada ala harbu na'am auzaraha eh to
ril fana mbak ya woto Eh.
eh, hata tada ala harbu Naam.
hati zabra to on diagle Eh.
auzaraha azabtila tiro to ima hala mu imite sami kam ta woto Eh.
apana to lan sai hata tada ala harbu auzaraha rabbul lazab nasa eh Mhm.
to Eh.
Allahu akbar.
wala jihad fana to lan zahiri ram ala hawaya sahi Eh.
hati bi mito yi jihad fana to lan sai Fana to lan sai.
de sami kam de fana to lan sa Eh.
hata kan asaba hata tada ala harbu auzaraha wa handata Naam.
hati bi mito yi kuballa ya shida bala jihadi bana to lan sai Mm-mm.
ada tada al harbu Naam.
aw zarban ma han fashi law eh eh la ne debatu ilam de sida Eh.
jihadi sato Satan eh eh duno jil fa ha baten same Naam.
atin wanya ka zini si Eh.
sa Yes, wala sir.
har ko rasul ka tan menga Sallallahu alaihi ton wasallam.
buyu buyu ni runa runa wa Naam.
la da bi eh me wena No.
eh har ko wani la mazaka Eh.
har ki furme ne aru ki me mana aru wani ga zaka no de Tuure.
me Naam.
wena ya sabne kiri tin ya sabne yahuda Eh.
kina an do ko tabun huya ko Allahu akbar fana to
hadi ni lama si yoyo da shi aya kan hiya rubu tumu da Eh.
kaba ma duk da shi sa Eh.
lam yari ra'i hatal janna Eh.
kabane Allahu akbar kabane nil ki tame Eh.
eh ti wala zaman ha de wi kan sabzu Na'am.
wi kan watan biya sabdu na luna Eh.
ya sulaha Eh.
wum taba ne saga da dini ti jin nan taba Na'am.
ala shi mun bi rasulullah amma sallallahu shi ne da ya shida irin be zaman nan ni za Na'am.
ni dan ti zabra da Allah mu eh auza Auzara kuce bi.
Allahu akbar to ya wato na
ni wato ne Mm. Ah, hadada da ala harbu aw saraha Mhm.
o lake hadada ala harbu aw saraha Eh.
agoma yala mi dama mi yela Oh.
ni ba kira adama min wa model model Eh, eh.
harba ji ga tada kira an karam ka woto Eh.
ni hadada da ala hisibu na to wato zalika eh
wal eh, za wato ne Eh.
wala yati yamma ti lawa ya sa Allah wannan mahandarata Eh.
lan ta tare minhu mhm
pa wannan bunna na le Eh.
yambali ila ma pa pa bon we eh ato yambali ila ma ma na ya Naam.
yan wannan sa'a ti ma lakande Eh.
yambali ila ba Eh.
kifan nan ba Eh.
yan wannan mun na na ha wannan ma na da tun suma kifan na mato to mu Mun yambali yamba.
ila ma sama Eh, to eh ringa ya ti am ya le Eh.
wannan ma hasa ga yamba zuba eh lililanda tara minhum wa Naam.
ya bugsu gombe Ehe.
ni wala lilama yala he Eh.
cikin tira Allahu akbar.
ala ya sahala lan tasara minhum Naam.
walakin Ehe.
yabluwa ba'dakum Naam.
bi ba'd muna ma da wato aw yabluwa ba'dakum bi ba'd wa Ehe.
yam hadini ya soya ala harbu Mm.
sigiyalu yalu kabuto ya wato to والذين قتلوا من كبرا في سبيل الله Eh.
أي فلم يجل أعمالهم Eh.
ثم فمن من أن يعفاتهم Eh.
يهديهم Na'am.
ويسليه باوين أمنا كان دبلا من Eh.
لا من غير بالهم Eh.
وعلى آدم ya shida ما هي Na'am.
سكنهم ببوايا eh
سيهديهم Eh.
لما هم لا تنفعهم na وين أمنا كان دبلا من mhm إيه كان بغما to
Eh. nyamba ne purun hayi Eh.
walladina kutilu fa Kutilu.
eh kunne tum na yakane ya Eh, kanda.
eh bala sa kanda de dunika Eh, me wona no.
eh rim sa hadi kanda ton hanmi Eh.
dunika to kan ko din No.
la puro be lam kutilu fi sabilillah Allahu akbar.
san ko sa ko la hanan kanda ima ala mo be dia sida e Eh.
patile te dunika balla kanda ma Eh.
eh lillahra Na'am.
azina ko me nga arafa halu To.
eh ardina mi woto no wa Ehe.
ri ya bondo ya ya alilo umini fo yala ambali samba so ki ardina woto Now, kana so wantu menti yele me
Duniya bada.
eh ri da ya di wa Now.
wona dan kan da bla wa Ehe.
ku porun gwam la kan kan sabah wa wa me wena Ehe.
ri kan do Na'am.
porokat fa ya kan do ti ni yo ke wani so do tudum wa Ehe.
kan da nem se Eh wa wa wa eh ilu ya sayahdihim kan Ehe.
asaba wala am ti ala hadil Allah.
la hari alame Ehe.
batun din kane fahama Fahama.
ayilla hakika Eh.
lisa ku da kan bayara Eh.
ayi hadi kan saba Eh.
ton panan bande Allahu akbar.
bala la harbu Ila harbu.
eh eh ya la har kan do Na'am.
la har kun model din wajli ko balu To.
ويدخلهم الجنة نعم.
نان كتاب العزنا Yes.
الرفع لهم Sure.
الرفع هو يقول إلى المسألة إلى الموت To.
الرفع لهم Yes.
ويدا من تيا سيهديهم Ya ji.
كان غلان الرفع هو Eh.
أعرفه نعم.
يعرف فلان عرفه بين وين نعم.
بانغري To.
إيه، كان دفع بانغ فمن يقول له Mm.
ها كان دفع بانغ ولا إيه، يبال عرفه Ni da arafa.
بانغ ما فشل ده عرفه هوا يا بطول To.
تنا موري عرفه حالهم من يقول وين Na'am.
أرزينا يا وسابا يا حمام ده تيوت Eh.
يعني ده إلهام بني ده نوى يبغى تيوت بس هاي نا يبغى تبتن تون تون سامي Oh, bala.
ya ilham Eh.
la عرفه هنداتا Oh.
سبحان بلا Na'am.
أيها فو يا فو لا يا فو Da war bibi ba.
Ya ku da ci.
Eh. Allahu akbar.
bele mi tuma ma no tuma ma no tuma ma Eh.
ila arafa halahu To.
bam ram ha fashi kita na wutu da sanda ita da arafa hawa Eh.
ki fa bangar la handat kawai Eh.
no ah ah. ya bondo ya yammi arab bondo you know Yuno.
baby no To.
eh eh ti arzina la no more Eh.
arafa halahu man kan tijle fa pinno moy You baby know.
no Allahu eh Akbar.
wa yudkhiluhum aljanna Eh.
arafa ha ta tijle fa no baby no Eh.
aldam yinga To.
lahum Lahu.
akida bi yin to yi mi amansa ala fa wa ya safa duniya rata Ya.
wala Eh shi da.
Ya, wato.
Na'am.
rafa halan Na'am.
ya ayyuha allazina amanu minan ba Mm.
in tansuru allah Mm.
tansurukum isasun allah subhanahu wa ta'ala Eh.
innam sumya To.
to yusabbit akdamakum Eh.
ajam ya maha fashiran yalgha yalgha ya tutu Eh.
walladina kafaru Na'am.
fata'asan lahum Mm.
inma yabami harfar bene ba Mm.
wa la a'maluhum Mm.
bambatu me milan Na'am.
ذلك بأنهم كرهوا كسغبا أنزل الله منهم شيكم رسولا Eh.
أنتم يمان فأهبط أعمالهم أعمالهم.
يجدوا توما كلس Allahu akbar.